Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita da 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin gumelle tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muka sake kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau rana Alhamis 19 ga watan Disamba shekara ta 2019. Cikin shirin za ku je da takaddama ta kunno kai bayan watsi da kudirin neman sauya tsawon wa'adin mulki a Najeriya. Haka kuma kan wannan batu ne ma za buɗe layin wayar mu domin ku kira mu ji daga gare ku. Tambayar mu ta yau ita ce menene ra'ayinku game da yunkurin da aka yi na mayar da wa'adin shugaban kasa da gwamnoni shekara shida guda ɗaya maimakon shekaru hudu da aka saba yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyar. haka kuma za ku ji cewa hukumar kwastam mai kula da jihohin oye da osun ta kama kayayyakin miliyoyin naira ciki har da tabar wiwi sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwana ɗaya bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump, shugaban Majalisar Wakilan Nancy Pelosi ta ce ba za ta turawa Majalisar Dattawan ƙasar takaddun tuhume-tuhumen da ake yi wa shugaban ba, ko kuma ta zaɓi masu bincike na musamman har sai Majalisar Dattawan ta amince da ƙa'idodin shirin tsigewar. A wajen wani taron manema labarai da take yi a duk mako, Pelosi ta ce, "Idan muka ga abin da suke da shi, mu kuma za mu san abubuwan da za mu tura musu." Majalisar Dattawan Amurka ba ta da izinin fara shari'a a kan lamarin har sai ta samu takardun tuhume-tuhumen tsige Trump daga Majalisar Wakilai. Har ila yau dangane da batun tsige shugaba Trump, babban alkali John Roberts wanda ke da alhakin kare mutuncin kotun kolin Amurka na fuskantar babban kalubale ta bangaren sauraron shari'ar tsige shugaba Trump a wata mai zuwa. Wannan shine karo na uku a tarihin Amurka da Majalisar Dattawan Ƙasar za ta yi nazarin hujjojin da 'yan majalisar wakilai suka tattaro. Bayan haka su duba su ga ko ya dace su tsige shugaban daga mukamansa ko a'a. A matsayin shugaban kotun kolin Amurka, Roberts, wanda gwamnatin jam'iyyar Republican ce ta naɗa shi, a cikin 'yan shekarun nan ya sha bayyana cewa kotu ba ta shiga harkar siyasa. wata hukuma ce da ke da hakkin gudanar da harkokin shari'a da tabbatar da adalci. Ko da yake a yayin da ya karbi shugabancin kotun a watan Janairun da ya gabata, shi kuma ke jagorantar shari'ar tsige shugaba Trump da wasu da yawa ke gani kusan za a wanke shi. Dole ne Robert ya fito fili ya nisanta kansa da galibin 'yan Republican ɗin da ke kare shugaba Trump. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis wata kotu a kasar Philippines ta sami wasu sanannun 'yan siyasa waɗanda 'yan uwa ne da laifin aikata kisan gilla a kan wasu mutane su 57 a shekarar 2009 ciki har da wasu ma'aikatan yada labarai su 32. kotun wadda ke birnin manila ta yanke wa andal ampatuan jr da wasu 'yan uwansa hukuncin ɗaurin rai wannan shari'a ta kunshi mutane fiye da ɗari da aka zarga wasu mutanen sama da goma kuma an yanke musu hukunci mai sassauci yayin da aka wanke wasu bisa rashin hujjoji Kisan gillar ya auku ne bayan da wasu 'yan bindiga suka toshe hanyar da wata tawagar 'yan uwa da magoya bayan wani 'dan siyasa Ismail Mangadadutu a lokacin da suke kan hanyar su ta kai fom ɗin da Ismail ya saya na tsayawa takarar kujerar gwamna a lardin Magendanau. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce har yanzu rashin tsaro da rashin samun damar shiga wuraren da ake yawan samun tashin hankali a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun zama babbar barazana a ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar cutar Ebola. rahotanni a baya-bayan nan sun tabbatar da cewa an samu mutane dubu 3,354 da da da hamsin hudu suka kamu da cutar ciki har da mace-mace takwas. jami'an kiwon lafiya na nuna damuwa akan cewa ci gaban da aka samu wajen daƙile cutar ebola a arewacin lardunan kivu da ituru zai zama tamkar mai da hannun agogo baya saboda faɗan da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi a wuraren Hukumar ta WHO ta ce an kawar da mummunar cutar a wasu yankunan kula da lafiya 25. Ta kuma ce ana samun akalla mutane hudu zuwa goma da ke kamuwa da cutar a duk mako a wurare hudu a cikin 'yan makonnin nan. Ko da yake shugaban bangaren kula da ayyukan gaggawa a hukumar ta WHO Michael Ryan ya ce a kwanan nan an samu ƙarin adadin waɗanda suka kamu da cutar a yankin kula da lafiyar mabalako da ke arewacin Kivu. Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla daga dukkan alamu takaddama ce ta kunno kai bayan watsi da kudirin nan da ake nema domin bawa shugaban kasa da 'yan majalisu daman yin wa'adin mulki daya na tsawon shekaru shida a majalisar dokokin Najeriya. domin kuwa su na ganin an yi hanzarin fatali da ƙudurin. Ga rahoton da wakili ya sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana. Kawunan 'yan majalisar sun rarrabu akan wannan batu na bawa shugaban ƙasa da ma 'yan majalisun wa'adin mulki na tsawon shekara shida wanda ba za a sabunta ba a yayin da wasu ke tunanin a ƙara yawan shekaru wasu na tunanin rudani zai kawo. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ce duk da cewa an makara a yanzu amma shi dai zai so a ƙara yawan shekarun. Da zan so yadda ake yi a Amerika sai a yi. Akwai inda ake cewa midterm election. Wanda shi shugaban ƙasa ya zamanto lokacin da ake zaben shugaban ƙasa ba lokacin ne za a yi zaben 'yan majalisa ba tsakanin zaben shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma shugaba da kuma majalisa ya zamanto ko shekara tsakanin su. da lokacin da ake zaben shugaban kasa ba lokacin za na majalisa ba majalisa tana gudu amma mai mutum zai da shekara shida koko idan muna so mu kai zuwa shekara takwas a jere ga rwanda har yanzu shi yake mulki kuma akwai development a wajen kuma ba ba mulkin soja ba ne ba mulkin gurguzu ba ne so yarda ne da mutane don su tabbatar da abin da wannan ya fara ya gama yanzu kama a ce tafkin mambila da za a ɗauki shekara bakwai ana yi to idan aka yi shekara hudu bayan shekara hudu wani ya zai kai shi fa bai yadda da wannan ba ya za a yi amma ga ɗan majalisar wakilai sada soli jibiya ɗaya cikin waɗanda suka yi watsi da ƙudurin yana ganin a bar shi a shekara hurhudu sau biyu zai fi magana ita ce in aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za ya da 'yan majalisa muka dima muka ga fitina kawai za kawo ya ce mana shugaban ƙasa a bashi shekara shida kawai daga na ya gama wato abinda mutane bai su la'akari ba shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ake tsarin jadawalin yadda ma ake zaɓe a najeriya saboda haka kenan aka ce shekara shida shi shugaban kasa shekara hudu kawai zai zai mulki shekara biyu an shiga fafutukan maganar na zaɓe. to sai dai ɗan majalisar wakilai balaraba abdullahi salame ya ce ya fi ganin shi a wa'adi ɗaya na shekaru shida ɗin kuma ya bada hujjarsa. da na ra'ayi ne da gaskiya mun yadda da ayi wannan a bada shekara shida domin wannan zai ceci najeriya kuma zai ceci siyasa kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin kasa saboda idan mutum ya hau ya san zai shekara shida cikin shekarar nan shida akalla shekara ɗaya zai yi kokari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda kasa take shekara uku kuma zai yi kokari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa eh ya mulki shekara na hudu zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki an kafa shi kuma ya handin oba cikin kwanci hankali amma yanzu wannan shekara hudu hudu da ake yi hajja bata arzikin najeriya ake yi a zamanin mulkin tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ma wannan dokar ta wa'adi daya shekara shida babu sabuntawa ta sha kaye madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Madina Dauda to daga birnin tarayya Abuja sai jihohin Oye da Osun inda hukumar kwastam mai kula da yankin ta ce sanadiyar rufe bakin iyaka ta kama kayayyaki na miliyoyin naira ciki har da tabar wiwi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin ya haɗo mana Hassan Umar Tambuwal. Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun ta ce a lokacin da aka rufe iyakokin Najeriya da wasu kasashen Afirka zuwa yanzu ta kama kayayyaki na miliyoyin nerori ciki har da tabar wiwi, shinkafa, tsofaffin tayoyi, motoci da dai sauransu. Alhaji Abdullahi Zulkifili Argungu shine kwantarolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun. Cikin wannan lokacin na Reboda muka kama wiwi wadda ta kai miliyan ɗari 157 mun nuna ta a cikin September amma duk cikin wannan lokacin rai boda ne mun kama shinkafa buhu 2540 mun kama tukumbu mota tukumbu guda 12 akwai motocin da aka yi amfani da su na daukar kayan nan guda 25 akwai buhun shuga 15 akwai a okirka gwanjo bel 40 akwai na takalmi guda 6 kuma ita wannan tabar wiwi ina aka fito da ita kuma ina za a da ita tabar wiwi wadda ta yi kama da dan kwamfuta karami a gana ake yin ta ana faɗan cewa ba wuri kawai ke ciki ba akwai chemicals akwai abubuwan sinadarin da ake haɗawa a ciki wanda ke ƙara mata karfi shi yasa take da tsada a wani abin da ɗaya an ce wani wuri yana kai ɗari da hamsin wani ma ya ce ya sai da shi dubu ɗari biyu daga ghana aka biyo togo aka biyo benin aka shigo da ita najeriya a wannan shekara kamar haraji naira nawa kuka tara ma gwamnatin tarayya a wannan shekarar ana neman mu tara kuɗi biliyan talatin januwari zuwa disamba amma mun samu nasarar tara kuɗi kuɗi naira biliyan talatin da hudu da miliyan ɗari shida da tamanin da shida dubu ɗari takwas da saba'in da shida da naira ɗari tara da sittin da bakwai da kwabo tamanin ba da na disamba ba mun samu ƙarin kusan miliyan biyar bisa da abin da ake nema a wajen mu a wannan lokaci mutane nawa kuka kama mun kama mutum ishirin da hudu mutane nawa aka hukunta a cikin mutanen nan biyu suna gidan yari ɗaya yana sel da zaran aka koma kotu tunda an tabbatar da dullafinsa insha Allah da an koma kotu zai je gida yari kamar wannan sumoga da ake yi a Najeriya ana shigowa da kayayyaki kala-kala ko iri-iri a takaice menene illar sumoga ga kasa illa yana a tattalin arzikin kasa harkar kuma tsaro yana kawo illa ga harkar tsaro saboda ta wannan jejin ne da ake bi ana shigowa da wannan kayan ake shigowa da bindigogi barna gari daga wasu kasashe suna shigowa suna mana barna a kasa a ƙarshe wani kira gare ka ga 'yan Najeriya musamman masu yin wannan sumoga duk abin da za ka yi kai tunanin baka da kasa ba mu da kasa bayan Najeriya ba mu da kasa. duniya wadda ta wuce Najeriya idan muka yi banna kan muka yi wa duk abinda wanda ke dauko abinda zai cutar da mutane kuma kamar yanzu wiwi din nan kamar gwanjo kamar shinkafa da ta yi lokacin ta ya wuce duk wanda ka dauko wani ya cutu kai ma kana da kamisho a ciki kuma duk lahira za mu ci idan ana duk abinda ake na neman kuɗi a tuna da Allah Alhaji Abdullahi Zulkibli Argungu kenan kontrolan kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Da wana kai ke a gaida Hassan Umar Tambol in an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da yunkurin da aka yi na mayar da wa'adin shugaban ƙasa da 'yan majalisu shekara shida guda ɗaya maimakon shekaru hudu da aka saba yi maudu'in mu na kenan a shirya a kira in an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka. Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar ta yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran na farko daga Bauchi. Wane ne kan layi? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba ka ji abin da muke tauna a yau. Menene ra'ayinka? ni lallai bana goyon bayan wannan ra'ayi a bar shi a shekara hurhudu sau biyu yin hakan shine zai kawo mana mafita ma kasan nan mm. sannan kuma akwai kudere-kudere da dokoki da ya kamata a yi ma najeriya mai kyau ba wannan kudirin ba ne mm. lallai ni ina goyon bayan a bar shi shekara hudu sau biyu. Wato yadda aka saba yi kenan. Mm. Na mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma da ake a jihar Bauchi. To Malam Ayuba mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka. Bari mu je Kaduna. Wani ne aka layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Malam Sharafila Ashin Gumal barka da yammaci. Yawwa barka da yamma. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa kana tanan ganin wato a sauya wa'adin nan ko kuma a bashi yadda yake. Ai kaga dai mu a bagarar da muke faɗi a koda yaushe in kuduri za a akwai kudurin da ya kamata a kawo zai taimaki al'umma zai taimaki al'ummar kasa ga talakawa nan sai yunwa suke fama da shi da wahala akwai ƙauyukan da ba su taɓa ganin wutar lantarki ba akwai ƙauyen da bai taɓa ganin ruwan famfo ba mm. ya ba za a kawo irin wannan ƙudurin ba sai a kawo ƙudurin da za a yi magana wai wani shekara shida shekara hudu ai idan aka mai da shi shekara shida nan akwai matsalolin da za su biyo baya saboda yanzu misali yau yau a ce ni ne gwamna a matsayina an zaɓe ni gwamna shekara shida da zan yi ba mm. zan kuma ƙara nema ba to duk inda na san zan sace kuɗin wannan dukiyar duk abin da handama da zan yi zan san zan yi domin ba na neman wani wato dai a yanzu a takaice a takaice dai ni ana wa da hmm. eh, ya dawo ana ra'ayi ni ban ga wani amfanin wani gyara kundin tsarin mulki a dawo shekara shida ba to mun gode Alhaji Musa Ngaro da wannan ra'ayi naka wani ne akan layi kuma daga ina Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim mai wankin hula muna sauraron ka menene ra'ayinka game da wannan batu eh to ra'ayina ka san wayannan mutanen duk wani abu da zai amfani talakan Najeriya ba za ka taba jin sun kawo kudirin shi a majalisa ko a wani zaure na tattaunawa ba wato kana ganin wannan kudiri ba zai amfani talakawan Najeriya ba a na wannan nasu ne hmm. idan ba nasu bane ba ba za su ce za su tattauna kan shi ba ai kamar da Alhaji Musa Garo ya faɗa akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata su zauna in doka ne a sa doka wanda yake zai amfani kasa kuma sannan za a je amma talaka amma ba su kawo shi abin da zai amfani su ne kawai gaban su to ibrahim ya wankin hula mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kabar mu je jihar naija wane ne akan layi sunana siraja musa shi daga jihar naija to malam siraja menene ka yau gaskiya ra'ayina ni ba na goyon bayan a cewa a yi shekara shi da tsarin ta shekara hudun nan mm. idan ka fara kafin kai shekara hudun ka ka kyautata ba kaga shi kenan ka fito ba za ka ƙara zaɓar ka ba. Hmm. To Malam Siraja Musa mun gode kwarai da gaske to daga jihar Naija bar mu dan goma zuwa Ibadan wani ne akan layi daga Ibadan? Ana manta da garba daga Ibadan. To Malam Garba menene ra'ayinka? To ni gaskiya na goye bayan a cikin shekara ce da wannan tsarin mulki na banza ne gyara ne suke yi na banza dozi. Hmm. A zo a shekara hudu abin da talakawa suke so to mun gode ma an garba da wannan ra'ayi naka to bari mu je wari wane ne akan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam. ana magana da ibrahim mai shayi har kwata wari To Malam Ibrahim muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu? Gaskiya ya kamata yan majalisun balfa abin da suke damuwar talaka a Najeriya ba magana wai kudurin shekara shida shida ba ko shekara mm. Ya dace su muna adalci ne talaka a Najeriya. to kuna zuwa kuna faɗa wa 'yan majalisun da kuka zaɓa irin wannan abu da ka faɗa? Malam Ibrahim. Malam Ibrahim. Ɗayan majalisun da kuka zaɓa kun taɓa aika musu wasiƙa ko kun je kun gaya musu irin wannan su daina irin wannan? Ai, ai alhamdulillah Malam Habibu, ai wannan ma ba ƙaramin sako ne kuka ba mu mu talaka ba. Mu a matsayin mu na talaka. Wannan gidan Amerika ba ƙaramin sako shi ke ba mu za ka shugabannin ba. to malam ibrahim mun gode kwarai da gaske amma shawarar da zan baka shine ku rinka tuntubar waɗanda kuka zaba domin ku gaya musu ku abin da ya kamata su yi muku ba wai ku kyale su haka kawai ba to bar mu je zuru wani ne akan layi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh amin wa alaikum assalam ya suna malamin sunana nasiru mamman rikoto area zuru ke state wanda aka fi sai da nasiru to ma nasir muna sauran ka menene ra'ayin ka wannan maudu'i da muke magana a yau eh, tsakani da Allah kun ware shiri ke nan ba su dina dauke wallahi ban san maudu'i ba to akwai batu idan ka saurari wato rahoton mun ka rahoton da yake maganar watsi da kudiri da aka yi da aka gabatar gaban majalisar dokoki na cewa a canza wa'adi na shugaban kasa ya zama shekara shida sau ɗaya tal maimakon a ci gaba da wa'adi biyu na shekara hurhuru. kana ganin canza wannan zai wani tasiri ko zai taimaka wa talaka a najeriya a gaskiya wannan abu bai da wani tasiri don yanzu idan aka ce a mai da shi shekara shida a sauka yanzu hmm. kuma za a kilo da wata dinin a mai da shi sau biyu ya zama shekara goma sha biyu kenan duk tsakanin da allah bani goyon bayan wannan ra'ayin gara a ci gaba da yanzu ma yadda ake ba su so ka ina ga an kai ga shidda an kai ga sha biyu. To ma Nasiru to mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna. Sharfilu Ashugowa barka da la'asari. Yawa barka mu dai. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala ka dai saurari batun da muke magana a yau. Eh, to sharfilu ni na ma wannan ni na ga mu ba talaka ga wannan tsari ma bai da wani ma bukata ko ba bai da wani abin da zai iya faɗa a kai tun da dama a da yawa za ga yanayin tsarin mulkin kai masu je mm. wanda suke da damar su je siyasa zama na abu ne a mulki a kasar nan su suke dauki suke dauki da da farin ciki da azarbaɗin su da sun samu wannan dama. Mm. Wato wannan dai ba zai taimaka talaka ba ko kaɗan kenan wannan ba zai taimaka wa talaka ko Najeriya ba gaba daya Ai ba abin da canza kawai dai ma za su kara mana rikicin siyasa ne a kasan mm. wannan bangare ce ba ce da wannan kai zafi daidai ne ta addu'a Allah ya kiyaye amma ko shekara hudu ne ba abin da zai canza ko shekara shida ne ba abin da zai canza kawai dai Allah ya sa mana zaba mana fi alheri fata za ta shi lafiya to amin ya rabu mamu salamun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je adamawa wane ne akan layi kuna tare da malam umar Kekel. to malam umar menene ra'ayinka game da wannan kana ga zai ce maka najeriya ko talakawa najeriya ra'ayina akan wannan abu ni kan bani da goyon baya aka amma in za a yi ma a bar sai baba ya sauka tukunna ga abun da za a yi a bar sai ya sauka tukunna ga abin da an yi watsi da kudurin muna son mu ji ku ne to muna je son mu ji ra'ayin wato 'yan najeriya ne game da wannan batu to mun gode kwarai da gaske bari mu ji mm. azare wani ne daga azare alhaji abdullahi ne daga azare to alhaji abdullahi a gurguje menene ra'ayinka ni ra'ayina ba na goyon bayan wannan shekara shida hudun ma da ake karewa barantana kuma shugabannin wasu shekara hudun ma wasu hmm. suna abin da bai dace ba kuma ka zo ka ce an ba shekara shida kaga tsarin da zai abin nan ba kuma wannan abu ne wanda ya shafe su kansu shugabannin ba wanda zai shafi al'umma da talakawa na Najeriya ba. Hmm. to haka to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kuma da ɗagawai kuma ka karshen ɗagawayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe layin ba ku dama ku kira ku bayyana mu ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC wanda ya za'a gun muke cewa karfe hudu saura minti shida na yamma yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kasar belgium ta karashe shekara ta 2019 a zaman ta daya fagen ta maula a duniya shekaru biyu kenan jere da juna kasar da take nahiyar turai ta koma ɗarewa mataki na ɗaya ne tun sa'ad da ta haye kan matsayin a disamban bara bayan samun gagarumar nasara a wasanninta na ƙasa da ƙasa faransa da ta lashe kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar rasha ita ce ta biyu a duniya yayin da brazil da ta taba lashe kofin duniya har sau biyar take ta uku a jadawalin mafifitan kasashe a fagen kwallon kafa na wannan watan da hukumar kwallon duniya wato fifa ta fitar a yau alhamis ingila da uruguay ne na hudu da na biyar argentina tana ta tara yayin da colombia ta ratso daga kasa ta rufe cikon ta goma a jadawalin a nahiyar afirka kuma najeriya ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta 31 a jadawalin na duniya tana kuma matsayin ta uku a nahiyar afirka sama da zakarun gasar cin kofin nahiyar afirka na bana algeria wacce take ta hudu a nahiyar senegal ta ci gaba da kasancewa ta daya a nahiyar afirka bayan da ta karasa shekara a matsayin ta ashirin a duniya yayin da tunisia take bin ta a matsayin ta biyu a nahiyar afirka kuma ta ashirin da bakwai a duniya kasar Rasha ta shirya tsab domin ɗaukaka ƙara akan hukuncin da aka yanke mata na haramta mata shiga dukkan manyan wasanni tsawon shekaru hudu. Hukumar yaƙi da amfani da ƙwayoyin ƙara kuzari a wasanni ta duniya ita ce ta yanke wannan hukuncin. To amma ta kwararta ta kasar Rasha ta ce san bata amince da hukuncin ba. Haramcin na nufin san ba za a kafa tutar Rasha ba ba kuma za a rera taken kasar ba a gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 a Tokyo da gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a qatar hukumar ta rasha ta ce za ta tsara wasiƙa zuwa ga hukumar ta hana amfani da ƙwayoyi ta duniya a madadin shugaban kasar nan da kwanaki goma zuwa sha biyar zakaran damben duniya anthony joshua ya tari aradun amincewa da tayin 'yan dambe da ya yi wa tyson fury bayan da fury din ya amince da tayin kafin gwabzawarsa ta gaba da deontay wilder fury zai fafata da zakaran dan kasar amurka a watan fabrairu a sake fafatawar takarar lashe kambun duniya joshua da ya sake karbe kambunsa na duniya daga dan kasar mexico andy ruiz a saudi arabia ya yi masa yin hannun 'yan dambe da ke alamta neman sake karawa wanda shi kuma fure ya karba da hannu biyu Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. To a gaida Murtala da wannan muka zo kan shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karin a takaice. takaice kwana ɗaya bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta tsige shugaba Donald Trump, shugabar Majalisar Wakilan Nancy Pelosi ta ce ba za ta turawa Majalisar Dattawan ƙasar takardun tuhume-tuhumen da ake yi wa shugaban ba ko kuma ta zaɓi masu bincike na musamman har sai Majalisar Dattawan ta amince da ƙa'idodin shirin tsige shugaban. A wajen wani taron manema labarai da take yi a duk mako, Pelosi ta ce idan muka ga abin da suke da shi mu kuma za mu san abubuwan da za mu tura musu." har ila yau dangane da batun tsige shugaba trump babban alkali john roberts wanda ke da alhakin kare mutuncin kotun kolin amurka na fuskantar babban kalubale ta bangaren sauraron shari'ar tsige shugaba trump a wata mai zuwa wannan shine karo na uku a tarihin amurka da majalisar dattawan kasar za ta yi nazarin hujjojin da 'yan majalisar wakilai suka tattaro bayan haka su duba su ga ko ya dace su tsige shugaban daga mukaminsa ko a'a. A yau Alhamis wata kotu a kasar Philippines ta sami wasu sanannen 'yan siyasa waɗanda 'yan uwa ne da laifin aikata kisan gilla a kan wasu mutane su 53 a shekarar 2009 ciki har da wasu ma'aikatan yada labarai su 32. Kotun wadda ke birnin Manila ta yanke wa Andal Ampatuan Jr. da wasu 'yan uwansa hukuncin ɗaurin rai Wannan shari'ar ta kunshi mutane fiye da ɗari da aka zarga. Wasu mutanen sama da goma kuma an yanke musu hukunci mai sassauci yayin da aka yi wanke wasu bisa rashin hujjoji. To madalla masu sauraro da mu muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma a ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa hausa da ma mu na facebook yanzu a madadin maryam dauda da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta ba haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau justin nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum